Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. A kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa. kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma iya jin yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. yau da gobe yana taɓo batutuwa da suka shafi rayuwar matasa da mata. Kama daga zamantakewarsu ilimi, siyasa, lafiya, al'adu, ƙananan sana'o'i, nishaɗi, girke-girke. Kai har ma da hirarraki da waɗanda suka taka muhimmiyar rawa a zo a gani wajen ci gaban al'umma da dai sauransu. A yau Litinin shirin zai leƙa Najeriya tare da wakiliyarmu Rukayya Basha. sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. A cikin shirin namu na yau za mu tattauna ne kan abin da ya shafi shirye-shiryen bukukuwan sallah. Kana za mu garzaya ga likita inda za ta yi mana bayani kan abubuwan da ya kamata a ci bayan ɗaukan kwana 29 ko 30 ana azumin watan ramadana domin kare lafiyar jiki baki ɗaya kazalika za mu taɓo gefen kwalama domin jin wani kallon girki mai daɗi mu a yau za ta girka mana domin uwar gida a gida ta girka irin shi a ranar sallah to masu sauraron mu sai ku biyo mu don jin yadda tattaunawar namu sai kasance. To masu sauraron mu abin da za mu taɓo kenan shin kin yi kayan sallah koko dai kina tunanin <laughs> gaskiya fa wannan karan fa zan sa ankon wani ne saboda bani da kuɗin da zan yi wani kayan sallah a'a ni fa gaskiya wannan sallan ma ni ko lalli ba zan yi ba saboda bani da kuɗin da ma zan je in yi lalle ni ta kan ƴaƴana ma nake ina ta wani kaina shi kan shi mai gidan ma yana ta faman abin da za a ci ranan sallah ko abin da za a kawo ma baki ko a kai ma baki in saka zo ziyara na ranan sallah to ire-iren abubuwan da za mu tattabo kenan tare da bakinmu a cikin wannan zaure na yau da gobe masu sauraron mu sai ku biyo mu don jin yadda tattaunawar namu zai kasance. To madalla a yanzu dai za mu fara ne da gabatar da bakin namu da suke cikin zaure. Bismillah. Assalamu alaikum masu kallo da sauraron mu sunana Yusuf Yakubu Gabasawa. Sunana Aminu Ibrahim Hassan. sunana surayya usman shinkafi sunana umi shatima gombe To haka yake masu sauraron mu kun ji yadda bakin namu suka gabatar da kansu. To in na fara da kai Malam Yusuf ana cikin wani yanayi ne da yanzu a Najeriya ana fuskantar kalubalen wato matsalar tattalin arziki to kuma sai gashi shirin sallah ya zo. To dan ana fuskantar ba kuɗi ba kuɗi ba hakan zai sa a ce ba za a gabatar da abubuwa na shagulgulan sallah da ake yi ba. To a matsayinka na magidanci wani irin shiri kake yi domin ka ga cewa fa kai ma an dama da kai tare da iyalinka a wannan sallah karama da za a gabatar eh, to alhamdulillahi muna godiya ga madaukakin sarki allah da ya ara mana wannan dama wanda da yawa ba su same ta ba ta kasancewa a daidai wannan lokaci na gobe ko jibi sallah muna godiya da yawa an fara da su ba kare da su ba da yawa kuma allah ne da ya san me zai faru in an jima gobe ko jibi ko ma ranar sallah da mun gode Allah subhanahu wataala to kamar kuma yadda kika bayani akan tun daga matashiyar ki cewa um, ana cikin yanayi ga kuma ah, sallah ta zo tun bayan da hawan wannan gwamnati ta shugaba bola ahmad tinubu da aka cire tallafin man fetur abubuwa ba su daidaita ba yan kasa a sassa da dama ana ta gunaguni da korafe-korafe da koke-koken cewa rayuwa ta wuyata akwai hahawa farashin kayan masarufi akwai eh, rashi ko karancin kuɗi a hannun mutane akwai dai matsaloli da yawa a daidai lokacin da kuma gwamnati take ta ci gaba da shirye-shirye da tsare-tsaren dakile ko kuma magance wannan damuwa ko matsaloli da ke addabar al'umma to allah cikin ikonsa dai gobe ko jibi ne sallah to a matsayina na mm, magidanci sallah ta zo alhamdulillahi kamar yadda na faɗa mana godiya kuma daidai ruwa daidai tsaki shiri yadda ya kamata a yi an yi shiri daidai misali daidai karfi to kawai dai sai dai a ce ba za a rasa dan abin da ba a rasawa wato dan matsalolin nan saboda yanayin dai kasa ba kowa ne yake samun a rayuwa ma ba kowa ne yake samun yadda yake so ba to amma dai Allah cikin ikonsa dan shiri da yadda ya kamata a yi daidai misali wanda dai ba za a raina maka ba kuma kai iyaka ka daidai abin da Allah ya hore maka an yi shiri da iyali muna kyautata zaton cewa idan Allah ya kai mu aka je aka hau idi aka sako menene da ya rage bai wuce dan abubuwa na abinci ba sannan ɗinki da menene duka an yi tsare-tsare na abinci an yi za a ci abinci za a sha za a yi zumunci da ziyarce-ziyarce eh, daidai gwargwado saboda komai a wannan lokaci sai an duba ba zai yi a ce kayi komai ba to saboda haka da a takaice shine nake gani cewa Allah ya so da dan misali dai abin da da aka bayanin da zaka iya bada kenan to haka yake to a Aminu kaji abin da Aji Yusuf ya faɗi kai wani irin shiri kake domin ka ga cewa ka faranta ma iyalinka a gida To alhamdulillah Allah sa gobe ko jibi take sallah mun gode ma Allah da ya bamu rai da lahiya da muka azumci azumin bana kuma kamar kowace sallah kowane magidanci akwai wasu responsibilities nauyi da yake kansa na ganin cewa ya gudanar da bikin sallah a gidansa kamar yadda ya kamata to a kamar uh, dukkan kowace sallah an dai daure duk da matsakaicin hali da ake ciki na barazanar tattalin arziki wanda ina ganin ba a nan najeriya kawai ba duk duniya amma tun uh, ruwan da da ke kashi ne ruwa <laughs> kamar yadda hausa suka ce <laughs> eh, to ta mu ta dami mu gaskiya ana cikin matsakaicin hali amma duk da haka mun kokarta mun ah, eh, kanmu da iyalanmu kuna sallah duk da dai ba kamar yadda aka saba ba tun da dakin ga za a yi kala biyu uku mm. amma yanzu ɗayan ma sai ki ga da kyar ake kokarin da kyar aka haɗa shi to alhamdulillah an samu an yi wannan kuma ana eh, ni da uwar gida muna ta kokarin mu ga an hada abubuwan makalashe wanda zai bambanta da irin mm, ah, abincin da eh. ake ci yau da kullun tun da kin ga sallah rana ce ta musamman ta biki to eh, insha Allah muna kokarin hada su mu ga cewa a sallar ta yi daɗi duk da dai ba zai zama kamar yadda ake yi a ba ba. To haka yake hajiya sarayya in na dawo kanki gashi dai ana ta maganar shagulgulan sallah me za ki faɗi game da shirin sallah da kike yi ga iyalinki. Assalamu alaikum alhamdulillah ba abin da za mu ce ma Allah sai godiya. Dai baka aran rai kaga farkon azumi gashi muna shirin ganin karshen ta lafiya so duk da yanayi da canjin rayuwa da aka samu na karancin kuɗi da tsadar rayuwa alhamdulillah in allah ya buɗa maka ya rufa maka haka samu za ka yi hidiman sallah wannan ma babban abin farin ciki ne da mu mata babban abin farin ciki mu ga cewa mun faranta ma 'ya'yan mu rai mm. dai ka ga ka sun fito sun samu sutura da za su samu su rufa ma wannan ɗinsu na bikin sallah to alhamdulillah to alhamdulillah mun samu mun yi wannan mu ma iyaye duk da yanayin rayuwa ka samu kayi dinkunan nan kuma 'ya'ya ma sun samu sun yi sai fatan allah ya sa mu ga sallar lafiya da yawancin rai cikin farin ciki kuma don ta bangaren shirye-shiryen sallah daidai gwargwado duk da yanayin rayuwa allah ya ba mu iko za a yi girke-girke daidai gwargwado da abin da aka samu sannan kuma za a fita da yara su ma su yi farin ciki su san cewa eh wannan rana rana ne da ya bambanta da sauran ranaku allah kuma ya karbi ibadanmu To Allahumma amin haka yake a ajiya da ji bayanin da hajiya soraya ta yi. To a yara dai zaki ga ana momini gaskiya zaki yi min kayan sallah kala uku ne. Ni kitson da zaki yi min kitson da na ga an yi ma Aisha irin shi za a mun. Zaki yi min bakin lalle zaki yi min jan lalle. To gashi nan dai kala kalan abubuwan da yara suke so kenan a daidai wannan lokacin in muka ce da gefen kwalama ma'ana irin abincin da za a dafa a ranar sallah. To me zaki faɗi ta gefen ki ajiya kunyi to assalamu alaikum mun gode wa allah mana miƙa ubangiji godiya da ya nuna mana wannan lokaci wasu da yawa ba su gani ba ana azumi gobe wasu an binne su ana cikin azumi a kullum ana binnewa to muna cikin masu rai muna yawa ubangiji godiya hmm. to game da irin rayuwar da muka tsinci kanmu a ciki a wannan lokaci domin najeriya ba mu taɓa fuskantar irin wannan rayuwar ba. Mm. gashi dan dai Allah ya kawo mu hmm. to muna godiya ga Allah da rai da lafiya wasu suna asibiti lokacin sallah ya yi wadda yara da mu ma kanmu iyaye kowa yana murna ana jin daɗi za a yi kaza za a yi kaza momi ina son amin kaya kaza hmm. in ka je kasuwa abin ya bambanta yanzu abin da zaka saya a da zaka siye shi naira goma yanzu idan ka je da ɗari biyu ma ba za ka samu ba saboda tsadar rayuwa da muke ciki to ma a cikin wannan abun alhamdulillahi mun samu daidai iya abin da allah ya bada mai gida ya kawo ana murna ana godiya to a hajiya ummi in dawo kanki me za ki ranar sallah ne hmm, yau take sallah <laughs> a to gobe dai ko jibi ko gobe take sallah jibi ko aka ce yadda muke eh. nema ko gobe ko jibi za mu yi sallah to alhamdulillahi sallah dai abu ne wadda kowa ya san abin da za a ci na ranar sallah daban yake mm-hmm. mun dai shi shirya abubuwan abinci kala-kala mm-hmm. da zami muna azumi muna yin shinkafa mm-hmm. da yawa gidaje in ka je shinkafa a yi shinkafa yara a yi taliya shine abin da ake ci a azumi to amma ni a gidana ina shiryawa ina ganin dan suwalo ma mm. dan canza tuwo kenan tuwo da miya da dan miyan taushe ma dan saka irin eh, eh, eh, tantakwashi dan mm. abin nan da zai kawo ya dan ba da min ya dan yi zaki-zaki saboda yanayin da muke ciki a yanzu sabili da da za mu ga cewa muna iya sayan nama za mu yi kaza to amma a cikin yanayin da muke ciki yanzu gaskiya in mun je kasuwa nawa muke siyan kilo din nama amma idan ka sarrafa abinka yadda kake da shi yadda muka samu ni na samu tuwo na samu shinkafan tuwo na je na siyo ya kuwana na hada na ajiye na je kasuwa nama dai ya fi karfi amma na siyi dan kashin nan yana da dan abin nan a cikin maiko a mm. cikinsa an faffasa gashi nan dai mun tanada shi za mu yi <laughs> shi na hango ne ina fasa kashin ga hmm. za mu yi shi yadda dai in an sa a baki dai sai mu ga kai mama wannan abin ya yi bambanci da shinkafan da muke ci a azumi. Hmm. To haka yake hmm. ajiya suraya kin ji abin da ajiya ummi ta faɗi game da abin da za ta wato shirya ranar sallah. Shin ko me ke za shirya ranar sallah? To alhamdulillah alhamdulillah lokacin da ake jira gashi nan ya matso tun da sallah ana sa rai ko yau eh, ko gobe ko jibi cikin yardan Allah mm. to alhamdulillah duk da yanda yanayi ya canja da abubuwa gashi nan ba da aka taba tunani ba abubuwa suka zo suka canja na canjin yanayin rayuwa alhamdulillah alhamdulillah a daidai gwargwadon iya abin da Allah ya buwa ya mana kuma ya wannan din na samu daidai gwargwado zan ma yara fried rice mm. zan musu fried rice kuma zan dan musu kayan snacks haka hmm. sai drinks da zan musu na zoɓo gani yara na masu na masu zoɓo so in Allah ya da kin gani sannan kuma za ka yi cincin saboda taron baki eh. Eh, amma shi abincin za ka yi ne daidai gwargwado wanda za ku ci kai da yaran ka hmm. amma za ka yi cincin za ka yi zoɓo ko da in Allah ya baki sun zo maka gaisuwan sallah sai ka ba su to Allah ubangiji ya nuna karki ce na katse ki akan dan yi irin abincin nan akai makota akwai akai gidan yan uwa da sauran abubuwa ba za ki yi wannan gefen ba wannan ai an jima kisan kuma ya danganta da yanayin inda kake zaune eh. gaskiya a rayuwa irin na Abuja to kin ga zama ne na kowa kawai sai dai makotaka wanda Allah ya hada ku zama da su mm. in kana da tunda mu a zaman rayuwa Abuja a ɗaki addinai biyu to zai iya yiwa makocin kai zamanin shi ba musulmi ba ne so in ka girka abinci kana iya ka kai mai amma batun na yan uwa wani ai nesa da juna sai dai mu ma juna fa inda ana kusa fa eh to gaskiya a wannan yanayi sai daidai gurgudun da kaga kana iya kuma bayan ma wai ko ka kai musu ma ana iya a kawo maka ziyara wanda Allah ya bashi iko yazo gaishe ka kana iya ka bashi amma wannan yanayi gaskiya zai wuya a ce za a yi rabon abincin sallah gaskiya hajiya ummi kin ji abin da hajiya Suraya ta faɗa ke fa zaki kai abincin sallah ko to za mu dai kokarta mm. za mu kokarta saboda da gaskiya ne waɗanda kake tare da su wasu ba sa sallah da yawa mm. to amma zamantakewa da ake yi da juna mm. su idan lokacin nasu yayi sukan dan kawo dan cincin dinsu da dan dan soft drink su ce sun kawo muku sun da suna tunanin idan sun kawo mana abinci ba a ci mm. haka su suke tunani to amma yadda mu muke tare da wanda muke tare gaskiya za mu dan yi abin da muka samu din za mu miƙa musu yadda kamar yadda 'yar uwata ta faɗa mm. lalle ne a uh, zaman nan abuja ba irin arewa ba ne yadda gida za ka yi ta ƙoƙarin bari in yi in kai gidanmu in kai wa wanci to bana a gurin nan ba haka take ba amma na dai duk da yadda yanayin rayuwa za mu yi kokari dai za mu ba waɗanda muke tare abinda muka samu kuma muka sa a baki su ma za mu ba su. To haka yake masu sauraron mu ina ga dai lokaci ya fara ja inda yanzu kuma zan sada ku da gefen wato a gefen inda za mu samu likita ta za ta yi mana bayani kan wasu irin ci maka ya kamata a ce a ci domin azumi da aka ɗauka na kwana 29 ko 30 wani irin abinci za a ci domin a ga cewa fa ya saje daidai da yanayin yadda ka bar baro a baya ba tare da ka samu matsala ba daga nan ma za mu sake likawa gefen kwalama mu ji wani irin kalan girki wato mu a yau za ta girka mana saboda ke ma uwar gida ki gwada a gida kima mai gida ranar sallah saboda ki burge shi Masu sauraron mu kada dai ku sha'afa kuna sauraron shirin yau da gobe ne da ke zo muku daga nan sashen Hausa na muryan Amurka. Bari mu dan sarara kana muka dawo shirin namu zai dora. Duk watan ne watan da mutan duniya ke yin sa'ani watan da muke dirga suwa barabba ne. Toma Dalla. Yanzu kuma Dr. Nafisa Aliyu za ta yi mana bayani kan irin nau'ikan abincin da ya kamata a ci bayan ɗaukan kwana 29 zuwa 30 ana azumin watan Ramadana domin kare lafiyar jiki baki ɗaya. dakta gare ki zan fara da magana akan um, abincin safe especially to ita abincin safe kamar yadda muka sani ita abinci ne mai mahimmanci wanda bai kamata ba ma a ka'idan um, rayuwar lafiya na mutum na dan adam da ya ya yi skipping wato ya wuce ta ba to jiki ya saba cewa abincin safe ana cin ta ne a lokacin sahur a watan ramadan wato daga um, um karfe hudu haka zuwa um, karfe biyar to yanzu kuma a wannan lokacin ai lokacin bacci ne ga wasu ko kuma a'a a lokacin wasu ke tashi to yanzu nan breakfast zai zamana kamar daga karfe bakwai ga yawancin ma'aikata da kuma zuwa sama ga waɗanda ba ma'aikata ba to ita breakfast tana da amfani so a lokacin da za a yi ta saboda a samu dacewa da kuma wannan falalar da jiki ta gina a lokacin watan ramadan wato mun san ai cewa ita amfanin watan ramadan kamar yadda muka yi bayani da a baya insha Allah akwai tsarkake jiki daga dauɗoɗi to ita wannan um, da Allah ya taimaka jiki a watan azumi ta tsarkake jiki ya kuma eliminating wato ya fitar da shi to maintaining din shi kam yana da amfani so ita breakfast in sun samu ne wato abincin karin kuma ko in sun samu ne ta kasance um, um, baina dalik wato ba zai zamana ana irin mutum ya samu uh, um, slice bread example ko kuma wani biredi haka a ce ya cinye dukanta a lokaci daya taki shayi kofi biyu ko eh, kofi uku yin haka bai kamata ba saboda mai in kuka lura watan ramadan banda fa'idodin da ta bamu tana taimako wajen rage kiba kuma ita damun kiba an la'ankarta ta da me da chronic illness wato um, um, uh, cututtuka waɗanda suke da um, in ce dogon zango kenan kaman ciwon siga ciwon hawan jini ciwon zuciya da sauransu to a wannan watan ramadan allah ya taimaka um, wannan weight din mutum ya ɗanyi yi shading shi wato ya ɗan rage ta to amfanin wannan breakfast din nan ta kasance daidai ba um, yawan um, ci da yawa ba shine zai taimaka ga wanda ya yi losing weight watan ramadan ya maintaining wannan ramadan um, weight dinsa sannan kuma banda haka in dai na rana ne ma insha Allah ya kasance um, yadda ake cin yawan cin carbohydrate kamar a ce za a ci shinkafa a ci tuwo maybe tuwo masara a ci uh, uh, maybe taliya da sauransu kasance an ci shi a um, daidai tsaka-tsaka ba ta yi yawa ba ba ta yi kaɗan ba bi ma'ana kamar yadda na yi bayani da ai amfanin cin abinci kamar yadda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana shine a ci a kasa ciki guri uku iska ruwa da kuma ita abinci da kanta ba wai ka ci ba ka toshe ko ina ba to yin haka fa lallai zai zama na zaka ga cewa ai jiki zai zama da nauyi sannan wannan weight din nan da aka samu zai dawo sannan wannan um, detoxification da ciki ya samu lokacin ramadan za a iya um, samun ma over din shi ma ya zo ya um, dauɗan ya sake um, maybe a samu dawowansa ko kuma a, a, samu cewa um, mutum bai uh, nake so in ce mutum bai kai ga uh, uh, yadda ake um, expecting ba sannan kuma in ya zo maganan abincin dare abincin dare ana so a ci abincin dare ya zama abinci wanda bai da nauyi saboda ai lokacin um, za a koma a kwanta ne to da sun samu ne tsakanin cin abinci mai nauyi da kwanciya ya zama at least awa biyar haka akan abin nan wannan yana da fa'ida saboda a tsakanin awoyin nan za a samu good metabolism wato jiki za ta samu ta sarrafa abincin yadda ya kamata wanda za ta yi amfani da shi ta ɗauka wanda zai zama uh, um, um, um, waste ya je ga inda ya kamata jiki ta eliminating din shi da sauransu sannan kuma a wannan um, eating healthy din da wato cin abinci yadda jiki zai samu ya ci gaba da zama yadda ya kasance a watan ramadan akwai cin abinci kamar yawan shan ruwa da farko ya kasance at least a rana mutum ya sha ruwa lita biyu zai taimaka wajen um, sarrafa abincin jiki zai kare mutum daga samun constipation wato kullewan ciki sannan kuma zai taimaka a wajen gyara hanyoyin um, gudawan jini da kuma sauransu na jiki to a gefen kwalama kuma assalamu alaikum sunana maryam bago idris wanda aka sani da handles zina na social media tawa instagram da tiktok da mary mills haka yake to hajiya maryam a gashi ana ta shirye-shiryen shagulgulan sallah in allah ya sa in dai azumin 29 za mu yi ga gobe ne sallah in kuma 30 ne to jibi laraba kenan sallah to me ya kamata a ce uwar gida ta girka saboda akan cewa to ana shinkafa duk gidan da kika je dai ranar sallah shinkafa ne to me za a girka yau saboda uwar gida ita ma ta yi koyi ta yi wannan girkin haka ne kin ga kamar yadda muka saba su yin jollof waye dai a dan samu canji so za mu yi jambalaya rice wanda ita ma dai kamar jollof din take ko in ce miki za mu fitar da nau'in abinci biyu a cikin guda daya so yanayin dai ki yanayin yadda za abin abinki kin sai ki ce da yau abin da special ne saboda sallah yawa so za mu yi jambalaya rice mm. ita dai jambalaya rice din nan da farko in za ki fara ta za ki tanadi kayan jollof rice ne kin ga da shinkafanki da kayan miyanki da su albasanki da kayan kamshinki duk dai da abin da za ki bukata na jollof rice ɗinki to ita abin da take bukata karinta tana bukatan sausage da kuma wannan kaza sannan kuma tana bukatan shrimps so su kike bukata idan za ki girkin nan to bayan an tanadi waɗannan abubuwa da kika zayyano mana ta ya za ta fara to da farko dai zaki yanka albasanki in kika yanka albasanki kaman guda ɗaya? ko kuma guda biyu da yadda dai kike son albasa a cikin girkin ki so ki daura manki ki akan wuta kamar zami idan zami na kwano daya mudu daya na shinkafa kenan za ki sa man isasshe saboda shinkafa ita tana son mai in ta yi mai yana dan mata daɗi yawa ki sa mai sai ki sa albasa sai ki soya ta albasa in kika soya da dan yi brown sama saman shi ne sai ki kawo kayan kamshinki. kayan kamshi yana sirri a ciki yana da sirri a cikin soya albasa in kika soya albasa kika sa kayan kamshi zaki ji ko da kin gama girkin ki kin bude gida uh, flags ki zaki ji mm. wannan kanshi yana taso miki yawa so inviting mm. so idan kika sa kayan kamshin ki duk wanda Allah ya hore miki zaki iya sa amma ba ki da wanda suke irin na siyarwa zaki daka dan masoran ki da dan su mm, cittan ki duk ki saka su sai ki soya su sai ki dauko wannan tin tomatoes tumatirin gwangwani saboda ya bashi wannan jan kala din sai ki zuba idan kika zuba nan kuma kin dan markada a tarugunki da dan garlic ɗinki da dan tattasan ki ko shambo ɗinki shi ma sai ki kawo ki zuba in kin zuba kika soya kika tana nashi sai ki kawo kayan kamshin ki da su spice mm, seasoning ki tumakin ki da gishirin ki da yadda zai isa haɗin da kin ga jollof rice kike mata eh. kenan sai ki kawo shinkafan ki shinkafan ki kin wanke ta ko basmati ce a'a ko kuma shinkafan gida ce duk dai wanda kike Allah ya hore miki ita kar ki zuga ruwa yadda za ki normal jollof da muke yi din nan mm. sai ki kawo ci wannan shinkafan akan soyayyen kayan miyan nan mm. sai ki zuba shinkafa to akwai shinkafan da zaki ga akan yi fiboli ma'ana kan dan razana ta a wuta fararta da ruwa ko kuma dai danyenta haka za a zuba a danyenta kawai in kin wanke ta ya wadatar ba sai kin mm. wani fiboli din ta ba eh so shi ai shinkafa most abin da ya sa ake fiboli din nan in dai saboda gaskiya yawanci mata ana gudun karta caɗe ne mm. so amma in kika san daidai yadda zaki sa ruwanki ya fi garɗi gaskiya shinkafa ma idan biki mata wannan parboiling ɗin ba mm. so sai kika shinkafa kika zuba kika juya kika juya kika dan juya kin kamar kin dan tanana na ne a jikin wannan kayan miyan mm. sai ki kawo ruwanki ita shinkafa ba yawan ruwa bane yake dafa ta turiri shi yake dafa shinkafa sai ki zuba ruwa in ya dan sha kan shinkafar kar ya zama da yawa idan kika juya ta kika jujjuya ta kika ga komai ya riga da kika dandana kika ji komai ya ji sai ki samu foil paper sai ki rufe ta ko kuma ki samu dan leda ko buhu sai ki rufe bakinta ki kawo shi kuma murfin sai ki rufe shi ki rike eh, wutan can ƙasa yana samu yadda tururin zai na tasowa a hankali so wannan tururin shine yake dafa shinkafa ba yawan ruwa da zaki zuba a cikin shinkafa ba to kafin shinkafan ta da kuke kuma a gefe kaza ki dama ki riga da kin wanke ta kin yanyanka ta ƙanana ki zo ki dan tanana ta a wuta ki ajiye shi daban shi ma sausage ki kin yanka shi haka cycle cycle mm. shi ma sai ki zo ki tanana shi akan wuta ki ajiye shi daban ki samo shrimps ɗin ki shi ma ki tanana su to sai ki samu kuma vegetables in ki kika ce tanana me hakan ke nufi ki dan soya sa sama sama in ji bature ya ce saute go eh. <laughs> sai ki hajiye su a gefe in kika ajiye su a gefe sai ki samu dan green pepper dinki da dan yellow dinki ki dan dai bashi kala duk wani abin da kike so su ma sai ki yanyanka su ko da shinkafan nan ta dauki minti 25 zuwa 30 ta dahu kika duba kika ga ta dahu mm. sai ki kawo wa'annan proteins din wa'annan namomin eh. gaba daya sai ki zuba in kika zuba ki kawo wannan vegetables din duk wanda kike so za ki saka amma in kika saka green pepper din ki ma da yellow din mm. ya wadatar ki dan yanka lawashin ki sai ki juya jujjuya shi kika jujjuya shi sai ki rufe shi kin ga in kika rufe shi ki ba shi dan kamar minti biyar shi ma ya dan ƙara turara to kin ga a nan wajen kin ga kina da jambalaya rice idan kika gama in ya turara kika kwashe amma kin ga in biki saka masa wannan kayan protein sun ba kika yi kawai jollof rice din ki ne mm. amma in kika saka masa spices kika yi komai abin da Allah ya hore maka dai duk shi zaka yi kin ga a mm, canja shi ya zama jambalaya yes ya zama jambalaya to ma sauraron mu iya abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na yau Da fatan kun ji daɗin yadda tattaunawar namu ya kasance. Ni Rukayya ba shi ke muku fatan alkhairi har kullum da fatan kuma za a yi bukukuwan sallah lafiya. Masu sauraron mu a nan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da dukkanin abokanan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Tare da wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa Julie Leathers Gresham. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya. shirin